mahaifanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya masa rahama Allah ya gafarta masa a madadin gafarta nan al'ummar ɗaura kuma kuma fara kewaye wanda muka yi imani da shugabanni na gaske masu mutunci muka zo wannan gida na masu mutunci da daraja domin mu yi ta'aziyya wanda wannan rasuwa rasuwa ce ta kowanne da ke jihar Kano jiya muna hanyar suna ga baki ɗaya da muka je wannan wajen ɗaukar aure a jihar Kano wanda wannan magana rasuwa ba ba wanda muna hanyar dawowa da daddare ta ɗauki wayar salula ina kallon tattaunawa da ake da mahaifiyarmu tana bayanin hali na margayi babu abin da nake ji a zuciyata kawai sai ta tsinke to wannan izina ce ga dukkanin mutumin da yake raye ya zama da cewa a ce mutum ya yi shekara casa'in da ɗoriya amma babu wani mutum guda ɗaya da za a ce yana da wata kalma mara kyau a kansa ko an taɓa samun saɓani to wannan shine abin da muke ya sa mu koyi da halayensa ya kyautata namu zuwa ya kuma ci gaba da riko da hannun dukkanin abin da ya bari karkashin jagoranci mai girma sadaka ya ba wa dukkanin al'ummar jihar kano da najeriya da masarautar kano baki daya a gurin wannan rashi allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya yi masa rahama ya kyautata namu zuwa cikin tawagar mu akwai manya-manyan mutane da muka taho da su kamar tsohon shugaban jam'iyyar cpc na jihar kano sharu baban lungu ya fito kuma fito waje ya alhaji ibrahim isa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman jihar kano wanda ya bada gudunmawa a lokacin da mai girma sanata yake gwamnan jihar kano da su alhaji sarki abaram tsohon ɗan siyasa da alhaji bello isa bayero su masara ɗan dawaki da kafatanin mutane daga lokacin da aka samu labarin za mu zo yan awanni kaɗan ne amma wurin da za mu tuta za a can kuma zo da mutane mutane sun fi dubu biyu wanda muka kawo saboda ƙaunarmu da wannan gida da kuma yadda da muka yi da abubuwa da ake kwatantawa na cigaban al'umma. imani da wannan tsari da kuma dukkanin waɗanda suke da kishi kawo ƙarshen zalunci a kowane irin nau'i na siyasa musamman a jihar Kano. mu asali A yi taro, a yi addu'a, a yi addu'a. barka zuwa Thank you. Allah biya bukata saurayi shugaba godewa nan majalisa na tarayya da